Garuruwan da da wannan matsala ta tsaro ta fi kamari a yankin madarumfa fa su ne Rasta, Kankaran Koshiya, garin Gado da sauran ƙauyuka mafi kusa da su, waɗanda ke fama da sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa, sace-sacen dabbobi da dai sauransu. Al'amuran da mazauna waɗannan garuruwa ke dangantawa da ƙaramcin jami'an tsaro da ake fama da shi a yankin na Madarin fa kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna ƙauyen kankaran koshiya mai suna sabi'u tela ya yi min ƙarin bayani a wata hira da na da shi a wayar tarho. namu muna cin wani yanayi wanda sai dai mutum inna inna lahi wa inna ilaihi raji'un idan dare yayi aka ce ma an yi sallar isha'i wallahi muna cikin tsartsar kenan sai abin da gobe sai jama'an tsaron nan sun yi kada dali ko da takka aka yi in sun je sun tsara wani waje mutanen nan sai su zumbuli su koma wani waje muna iyaka da Nigeria kuma muna da daji wanda ya haura ma kilo kusan tamanin. da sun riga sun shiga dajin nan ba sai za mu yi mu tare wai yanda ya kamata a ce ko da dai soji 60 ne ko saba'in akwai an ce soji biyar ne in suka zo tsara wanga tun koma ga yan gari ga a kusa kilo bakwai kilo takwas akwai gari. To yanzu ne sakon ku? Sakon mu ga manya dan Allah da annabi gatassan bayan Allah da ke waje janna. Ko a makon da ya gabata 'yan bindigar sun kai hari a wani ƙauye mai suna Rasta inda suka jikkata mutane guda biyu tare da awon gaba da wata budurwa 'yar makarantar sakandare Inusa Alasan ne mahaifin budurwar da aka sace ya bayyana mana yadda al'amarin ya faru. Da suka iske ni ɗaka suka turo kofa sai na ce wane ne nan muka yi ta sanya magana sai wani buga da sanda sai ni ma na bugo shi da adda su bugo ni in buge suna nuna dai salibe halbe da kuma na daɗe ba inda za su samu salibe ne sai ka kawa suka halbo barushin sai dan goje ne ka kafa. Dana mm. na makwabci ya duro sai suka halibe sai suka wuce cikin gida suka taho da yarin wajena. shekara ta nawa? Shekara sha bakwai. Sai je take da kusa ga kwamfoziyan sai ta taho gida jiya tana ne rage tunin ta koma da ta jib sakamako sai wani gabin ya fakana. A yanzu haka dai al'amarin na matsalar tsaro a garuruwan Namada rumfa na ci gaba da ɗaukar hankulan masu garuruwan yankin. Garba shi ne mai garin ƙauyen Gadu ya yi tsokaci kamar haka. To lamarin ga wani sai ka duk duniyar ga a gamuwa da nan garin Gadu abinda ka ɗauka man mun kai goma. Hmm. Eh, banda wanda aka halibi banda shanu da aka kwashi ba shigo gari na dai ai har ma ba hanyar lissa kuma wani. To yanzu menene za ku ciya game da wannan lamari? Eh, to mu dai kiran mu ga manya ai mu taimako dai a samu tsaro kama ke nan da gari wannan yanayi dai ya canza rayuwar al'ummar wannan yanki To kowane irin matakai ne hukumomin na yankin Mada rumfa ke ɗauka na ganin an shawo kan matsalar tsaro da ke ci gaba da yin kamari Sadisu Sani shine magajin garin Sahu cewa ya yi. To magana ta Allah Haji Mansur wannan abu dai ya ci ya cinyewa. Abin nan ko ya ɗan kwanta dawowa yake yi. Ƙoƙarin da ake yi bai isa ba. Gwamnati na bakin ƙoƙarinta tana ɗoka sababbin matakai. Ka san ba komi ake faɗi ba. Abin da dai nake kira ga mutanenmu su ci gaba da addu'a. Rashin tsaro a wannan yanki na ci gaba da mai da hannun agogo baya a fannonin noma kiyo, lafiya, har ma da ilimin boko da na addini. Ƙarshen rahoton kenan, Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar.